bayan ka yawa assalamu alaikum wa rahmatullah idan ba manta ba ya dace da yammaci na ke jin yammaci na 25 ko ga wata na shawwali jira 1400 da 42 wanda ya dace da yammaci na shida ko na bakwai yammaci na shida ga wata na shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ta annabi isa alifatu salam don mamanta ba a nan cikin sunubin maza za mu tashi gabar hadisi da dubu ɗaya da ɗari bakwai da arba'in da ɗaya kamar yadda aka sanar a cikin kitabun siyan, a cikin babu mu a wurin shuru babi da ke magana akan azimtar watanni masu alfarma shin ya halatta a ebe watanni masu alfarma rajab zulqa'da zulhijja al-muharram sune al-ashhur al min minha arba'atu hurum wannan watanni guda hudu ya halatta a ebe su ramaji قول المسنف رحمه الله قال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال قال لسان وكيع عن سفيان عن الجريري shine sa'id ibn iyas ya talata bi akhiri ya samu rudu kafin ya rasu da shekara bakwai daga nan kawai sai dinga zantar da abubuwa wani kin duk cewa abu dawud a sakhtiyani ko abu dawud as-sijistani mai sunan ya ce duk wanda ya yi zamani da ayyub ibn abi daga cikin ɗaliban shi aljurairi sa'id ibn iyas to sama'uhu jayyid jinsa ya inganta hadisan da aka rawaito domin wannan duk ya tabbata al ikhtilat kafin ya rikice kafin ya shiga rudu yake cewa an abi salil abu salil darib ibn naqir darib ibn naqir عن أبي to الباهلي تو أبي السليل ثقاني عن أبي مجيبة الباهلي to wannan haka ya dinga zamowa shi a wajen ibn maja abu mujiba albahili namiji ne a wajen ibn maja namiji ne wannan kina a wajen alhafiz ibn hajar rahimahullah game da cikin al'isaba fi tamidiyar sahaba ce ce mata ce ce tana daga cikin sahabbai abinda yake faɗa kenan a gani an abihi au an amihi kaga diga liktirab a cikin sanadin ko dai daga wajen babansa abu mujiba ko kuma daga wajen babbansa qali ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam baban nasa ko baban nasa yace na dan annabi sallallahu alaihi wasallam bakul sai yace ya nabi allah ya annaban allah a rajul alladhi ataituka amal awwal nini wanda ya zo maka a shekarar nan ta farko farkon aiko ka annabi ko shekarar ta gabata qali ta famali ara jismaka nahilan ya me yasa me nake ganin jikinka nahilan a karmashe a kekashe a bushe jikinka gashi ba kiba qala ci ya rasulullah ina Allah ya annabi Allah ma akaltu ta'aman bin nahari hari. ni ba na cin abinci da rana ma akaltuhu illa billayl in ka ci abinci sai da dare ni kullun azumi nake qala sai annabi sai ce man Amurka. wane ne ya umarce ka an nafsa ka dinga yau kanka azaba wanda sai ce ya rasulullah annabi Allah inni aqwa ani ni ina daga cikin mafi karfi ko aqwa ala zalik ni mai karfi ne ina da iko yin hakan qala ce sum shahru sabri ka azumci watan hakuri watan ramadan kina ka azumce shi idan ka azumce shi wa yawman ba'da da kuma yini daya wato a bayansa qultu sai nace inni aqwa ina da damar ta fa haka qala ce sum shahru sabr kazumci watan ramadan wa yawmaini ba'da da kuma kwana biyu a bayansa wanda zan ce inni aqwa ina da damar da ta fa kada ce sum shahrus sabr kai ka azumci watan hakuri watan ramadan wa salatu ayyamin ba'da da kwanaki guda uku a bayansa wa sum ashhurul hurum kuma ka azumci wato sai ka azumci watanni masu alfarma hadisin da'ifi ne an gane ko hadisin da'ifi ne a wato dalilan raunin suna da yawa gashi aljurairi wanda abin da yake shine al-jurairi sa'id ibn iyas idan ya rawaita hadisi ana iya kallon daga wajen suwaye ya rawaita ko suwaye suka rohita a wajensa an gane ku waɗanda duk suka rohita a wajensa waɗanda suke zamani da ayyub ibn abi tamima an gane fudu ana ɗaukan su wa'annan suna da abinda kamar su shu'uba ibn al-hajjaj an gane ko ka ce kuma ibn ulayya isma'il ibn ibrahim ibn ulayya abu awan wa wadah ibn abdullah ne shukuri su ana daukar sinasu mai abin nan ne to sannan an abi salil wannan shi mun ce siqa ne abi salil mun faɗi sunan sa darib ibn naqir wannan siqa ne sannan kuma ga liktiram na biyu an abi an ammihi an gani waye daga ciki to da kake na hadisi da'ifi ne bai tabbata ba قال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال قال لسان الحسين ابن علي عن زائدة زائدة ابن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال جاء رجل ونمت ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي الصيام أفضل ولا أذمني فللاني بعد شهر رمضان بعد شهر رمضان بين وتر رمضان قالت شهر الله الذي تدعونه المحرم وتننا الله شهر الله شهر الله شهر وتننا الله الذي تدعونه المحرم kira da al wata mai falala wata abin girmawa wancan wasum yawmin ba'dahu aw yawmayn ba'dahu wanda ya gabata na al sa'id ibn iyas wato ai akwai hadisi wanda ke ya saba masa wanda shi kuma tabbatacce ne yana cikin sunan ibn mada musnadin ah, wannan musnadin imam ahmad bin hanbali hadisin wa suban ibn bujdud mawla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal thumma atba'ahu sitta min shawwal sitta min shawwal kawo ne kafsi ya min dahr haka ya zo cikin sai muslim hadisin wa za ku ce wa ya ku ce ba qatada ba abu ayyub al-ansari khalid ibn zaid an gane ko na'am to Allah sai dinga rikewa قال الثاني وانا حديث صحيح لي قال الإسلام قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر عن الحزامي قال كان كنا أتشي باوني با مغانا كأوكي وتنقى عزم تشيشي وتنقى المحرم سيديك يعزم مكا ديوا كيوتا أتشي نقل له وريد قسكي قال قال لنا داود بن عطاء قال قال حدثني زيد بن آه، ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب النبي صلى الله عليه وسلم يهاني أكن أزمته والترجب to da azumta da kin azumta din شلون shawar duk basu tabbata ba al-hafiz ibn hajar al تبين العجب فيما ورد في شهر رجب tabayyinul ajab fi ma warada fi shahr rajab wato bayyanar da ban mamaki akan abin da suka zo na hadisai a watan rajab ya kawo hadisai guda 35 dukkanin su tabbata ba akan aiko kar ayi so da haka kenan ba su da asali ba su tushe daga cikin wanda suke matsalar wannan hadisi eh, akwai shi Suleiman an gane ko wanda sun hada akan sa na'am wal sa Muhammad ibn Sabbah qala qala sa Abdul Aziz ad عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد لله أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم يقدر أن تشي يكن أذمشي وتوتني ما سأل فرما يكن أذمشي سو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بسنة صم شوال كأذمش شوال منا فترك أشهر الحرم دقنا سيبسو ثم لم يزل سأل نبي قشبه يصوم شوالا yana azumta watan shawwal hatta mat har sai da ya rasu kuma ga Allah hadisin bai tabbata ba sanin sai da rauni yazid bin abdullah bin usama bin had da'ifi ne babun fi sawmi zakatul jasad babu da ke magana akan cewa sawm azumi zakatul jasad wato tsarkake jiki ne ko dai zakatu ya zama zakar jiki ne an ce zakka yuzakki tazkiyatan an gane ko wa qul hal laka ila an tazakka idan ka samu azzaka ake tad'ifin da ta zama fa'ala to sai bi ma'ana wato at-tahara wan nazaha an gane ko an al-aqzar wal dhunub as-saghira wal kabira wani kina amma an bata zakka yazki zakatan an gane ko to wannan sai zama bi ma'ana sadaqa an gane ko amma kana karfafa ta kana cewa zakka fa qul halaka ila an tazakka ai an tatuhura min zunubika an gane ko amma da aka ce zaka yazku zakatan an gane ko zakka yuzaki tazkiyatan wannan at-tahara wancan wani kuma ma'anar sadaqa na'am yake cewa sawm zakatu jasad wato azumi zakkar jiki ne qala sa abubakar qala qala hadithna abdullah ibn mubarak wa huwa sanad qala hadithna muhriz ibn salamah al-adani قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان جمهان كم يدع علي بن المديني كتشوى جمهان إنه بابا بابا تاني بابا ما هي فيها تاني شيني كاكانا نوجن قوى جمهان إنه eh an abi hurairah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da anzam ce likulli shay'in zakka kowane abu yana da tsasa zakka wa zakatul jasadi as-sawm zakkar jiki shine azumi idan zai zama cewa zakka tsarkake jiki ko tare da hadisin wanda bai tabbata ba saboda sanadi to amma ko ba komai za wato azumi wato ya muddul jasada an gane yana ba wa jiki wasu abubuwa da za su iya tsarkake shi kwarai da gaske ya ba shi ƙarfi ya ba shi lafiya wannan kowa ya san wannan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nam as-siyam nisfu sabr wato azumi shine rabin hakuri amma duk wanda bai tabbata ba malika su sukan kawo ina hadisan dan fadakarwa ba wai dan musamman su tabbata ba a su faɗa dan fadakarwa ba wai sai mu ne muke gano bai tabbata ba a'a suna kawowa wato dan faɗakarwa kame da abu dawud yake faɗa ce ko da ga mun kawo hadisi mai rauni galibi muna kawo shi ne dan faɗakarwa eh babu fi sawabi man fattara sa'iman babi da ke magana akan ladan mutumin da ya ciyar da mai azumi ko da baka yi baka ka ciyar da shi an gane ko a wani azumi can idan ko azumin ramadana ne akwai wanda wallahi mala ana buɗe baki ya ya samu ladadakin azumuka da yawa na mutane duk wanda ka zama sababin buɗe bakinsa ka ciyar da shi kana da ladansa kana da ladansa eh قال سمع علي بن محمد قال قال السوكيع عن ابن أبي ليلى قال إنم وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء حجاج بن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا عليه وسلم كلا دليل ما كانت wa abu mu'awiya an hajjaj kulluhum an ata sai da ya masa mutaba'a akai kwarai da gaske akan hajjaj saboda yana da rauni za a kara masa karfi dukkaninsu da hajjaj din da can sun hada akan rawaitowa daga ata ibn abi rabah han zaid bin khalid bin juhani قال قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam man من sai سيوتي man fatara fa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi ya bude bakinsa da abinci kana lahu mislu ajrihim yana da kutukucin ladaddakin su min gairi an yanqusa min ujurihim shay ba tare da wani abu ya tawaya daga cikin ladaddakin su ba hadisi ne sahihi wannan قال لسان هشام بن عمار قال قال لسان سعيد بن يحيى اللخمي قال قال لسان محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن annabi sallam ya bude baki ya yi bude baki a wajen sa'ad ibn mu'az fa qala ce aftara indakum as-sa'imun masu azumi sun bude baki a wajen ku wa kala ta'amakum al-abrar masu yi wa Allah da'a sun ci abincin ku wa sallata alaikum al-mala'ika mala'iku kuma suna nema muku gafara Allah wani hadisin wani bangaren sa ya inganta inda bai inganta ba kawai shine afdarus sallallahu cewa annabi sallam ya budi baki a kawai annabi sallam ya faɗi wannan falala ne akan cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi to sai za a gaya masa afṭara inda kuma saimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallata alaykum al-mala'ika an gane ko wannan shine domin duk wanda ya azumi ya ba Allah kwarai da gaske kawai shine wato wa akala ta'amukum al-abrar zama abinda ake so kenan kanta abincinka ko dukiyarka mutanen kirki na su dinga ci لا يأكل طعام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما يدى رواه الترمذي والحاكم في المستدرك بسند حسن هنغاني لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي kada kai abotaka da kowa sai mumini kada wanda ya ci abincinka sai mai tsoron Allah in kin samu ne idan ma abincinka mutane waɗanda allazina yataqawwatu yataqawwun ala ta'atillahi waɗanda suke samun ƙarfi wajen samun ɗa'a ga Allah da abincinka da suka ci a yi sallah a yi da'awa a yaɗa kalmar Allah da kuɗinka da abincinka kai ka more eh babun fi sa'im ukila inda babu da ke magana akan mai azumi ne aka zo ana cin abinci yana wajen dole zai dan samu damuwa to me falalarsa kana da falala ta iya a hakan ƙaharan kana so ko baka so kuma ta iya yiwa ka tsinci kanka a yadda dai ba yadda za ka yi قال أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا قال وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى أرتد وتماتا تاد أكي تمت ليلى عن أم عمارة صحابياتي وت وتأم عمارة قالت لك أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا زمنا فقربنا إليه طعاما بك قبات مسد أبنشي فكان ba'adu man indahu sa'iman sashin waɗanda suka zo tare da annabi sallam suna azumi fa qala rasulullahi sallam annabi sallam sai ce as-sa'imu idza ukila indahu at-ta'amu shi mai azumi idan aka ci abinci a wajen su sallata alaihi malaika malaiku za su dinga mai salati salatul malaika al-istighfar kamar da Abu Ali al-Rahi yake faɗa daga Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud na'am wannan hadisi yana da rauni saboda an imra'atin yuqalu laha layla majhula ce ba san ta ba an gani ba a santa ba mm. hadisi yana tarauni ta wannan fuskar sanadi قال سام محمد بن المصفى قال قال اسمه بقية قال قال سام محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أنا مسلم هو بلال الغداء يا بلال أبنتم يا بلال فقال سيتي إني صائم أي أذن منك يا أنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلم نأكل أرزاقنا arzikin mu muke ci wa fadlu rizqi bilalin fil janna mu yanzu za mu ci tunda mu ba mu azumin sallah kai kuma kana azumi to amma kuma kai wa fadlu rizqi bilal kai kuma raran naka ko naka ka san yana gidan aljanna a gane ba ana nufin nasa ya fi na manzan ana cewa alfadl abin da ya zama raguwa ko abin da kika so aga an ce hada fadl in ka tsara ta um fadla abin da ke mara kyau fadlat kashi da datti da abubuwa kwarai da gaske ya ce wa fadlu rizqi bilal kasan arzikin bilal shi na tsibir aljanna yana gidan aljanna a ta ya bilal baka sani bane ya kai bilal na so'im cewa shi mai azumi tusabbihu 'idhamuhu hatta kashin ta tasbihi suke yi wa tastaghfiru lahu almalaiika malaiku suna nema masa gafara Allah har shi ne fassara wa sallatu alaihi almalaiika alistighfar an gane ko ma ukira indahu mutakar ana cin abinci a wajensa mutakar an zo an ci abinci yana wajen wani tare da hadisan suna da rauni aka tattara suna da yawa da hanyoyinsu za su bayi zuwa ga hasul ligeri an gane ko so da kenan wannan haƙurin da mai azumi yake yi yana samun lada ne kwarai da gaske yana samun ɗaukaka ne da falala ta Allah subhanahu ta'ala ga shi dai tirenin din azumin ramadan bai gama sakin jama'a ba ya kamata da an ɗan samu ɗan sararawa a ɗora da azumin nan na litinin da alhamis mafi karanci ko wato a yi ya mudu ko makamacin wa'ina wannan kenan duk lissafa a nan wajen karatu babu man du'iya ila ta'amin wa huwa sa'im babu da ke magana akan wanda aka gayyace shi ko aka kirawo shi zuwa ga cin wani abinci yana azumi to ya zai kenan قال سمع بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام إذا أكا شيء كو أكا كو نينكو أبن شو هو صائم ينعذني فليقل إني صائم يتي أزمي نكي ليه فنعك أزمي نكي أنكم يا قدام ما يجي يا قدام ما يجي إن قدام ما يجي يا مسو أزمي يكي in ya ga dama ya ci tunda da ga du'iya ga yadda sa akai kuma na azumin ba sai ya rama ba an gane ko ba sai ya rama ba da na ramadan ne shi ba zai aje shi ba an gane ba zai aje ba ana nufin azumin nafila قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال قال حدثنا أبو عاصم قال قال قال أنبأنا ابن جريج ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنسى شيء من دعي إلى طعام دون دعك يشيش ذو أقد شن أبجه هو صائم ينا أدمي فليجيب يا أمسى فإن شاء طعم إن يقدر ما يتشو إن شاء ترك أمكم يقدر ما يبري إن دعك يتشيك تو كان الدامة كان الدامة كبري أمكم كتشبه كومي بذات شكا كري أدمي با سيكا أجي شاء الله يا ونن أجي سيكا بشاكا Babu fi sa'im la turaddu da'watu babu da ke magana akan cewa shi fa mai azumi ba a juya masa da addu'arsa ko da dai hadisan da suke babu masu ne wato aya akwai ka'ida ta fa'iza farka ta famsob wa ila rabbika fargab duk sanda za ka nemo ta bukata ta Allah kai kokari ka wani aiki na da'a kana yin aiki na da'a sai ka fanki ka ce Allah ai mun kaza Allah ai mun kaza Allah ai mun kaza azumi ibada ce mai girma azumi ibada ce mai falala قال سعد بن محمد قال قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي نعم مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا السلام ياتي ثلاثة متن لا ترد دعوتهم باء جيد الدؤس الإمام العادل جاغور عادلي sarki yi addu'a ko gwamna ko shugaban ƙasa amma sharaɗin adil adil adil yi addu'a Allah ba zai taɓar da shi ba kuma ma addu'ar shugaba ta fi kama da Allah ya karɓa domin shugaba ne ya ƙanƙan da kai ga wanda fi shi ƙarfi da shugabanci Su ga wannan wato ahara an yusta jabala ya fi kamatuwa da amsa masa kwarai da gaske والصائم حتى يفطر دم يعزم har sai ya bude bakinsa sa ko har zuwa lokacin bude baki lil sa'im farhatan farhatun inda al-iftar wa farhatan wa farhatun inda liqa'i rabbih wannan hadisi sahihi ne mai azumi yana da farin ciki biyu na farko sai yayin bude baki na biyu sai da zai game da ubangijin sa subhanahu ta'ala na mu da'watul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta Allah ya isa fa wa jalali la ansurannahu walau ba'da shin na rantse da girma na da buwaya ta sai na rama masa ko bayan zamani ne tun da ya wannan ba zan kyale shi ba wa taqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab fa ji tsoron addu'a wanda aka zalunta ya ce Allah ya isa Allah ya isa ya fada ka wallahi Allah ba zai bari ba ita da ga mutum kai ka manta idan mace tsaya mata uwar ba za ta manta ba idan uwar ba ta manta ba sai wanda ya halicci dan da uwar sai manta Allah kenan ka taba masa bawansa ko bayansa ka azabtar da su ka cuci bayan Allah kuma ka cewa Allah ya kyale ka shi sai wani sai game da rigima a rayuwarsa musamman wajen ƙarshe ƙarshen nan ya rasa ma me yayi a je a ce nan gwaji sai an je an yi gwaji an ɗauka koda ce sai a ce ai ba koda ba ce hanta ce sai a ce ba hanta ba ce ai wani ciwo ne wani ƙari ne wani kaza ana zaton kaza ai jinin ne ake zato wanda da a ce an gano ni ƙwararre a guri kaza sai an je wajen ƙwararren sai ce eh a iya kwarewa ta kaza can kwana biyu sai ƙara kwanciya sai ce akwai wanda ya fi shi kwarewa sai an tafi <laughs> sai an ƙare kowa an gani a riga cewa man raq wal tafati saq bi saq duk wani likita zai gude ba shi ila rabbika yawma mai al masaq kowa zai gude ba shi duk ƙwararren sun gama ƙwarƙware shiga baki ɗaya. daya ya ƙara cewa wa da'watul mazlum da addu'a wanda aka zalunta yarfa'uhum Allah yarfa'uha Allah Allah yana daga ta dunar gama a saman gajimare a saman gajimare yawan qiyama a ranar alkiyama ma'ana aka Allah zai dago wannan addu'a an gane ala ru'usil khala'iq a tsakiyar halittu wa tuftahu laha abwabus sama da fa yayi wannan za a bude mata kofofin sama a ce ta zo ta tafi ba ma sai wani ya kai ba ba sai ika ya ɗauka ya ci ba ya tafi da ita ba za ta tafi ne bi izzati Allah ya ce na rantse da buwayata da ƙarfin mulki na da isata la'ansuran naki an gane walau ba da shin ko la'ansuran naka wallahi sai na rama maka walau ba da shin ko bayan ko da nan da bayan zamani ne ko da an manta ni ba zan manta ba yadda ake yi idan ka san kana da kowa da ni da ku akwai 'yan zunuban da ka sani kake tsakaninka da bayan Allah ko kai yi baya yanzu sai Allah ya sa kafin ka koma wajensa ka gane ba daidai ba ne to abubuwa ake yi na alkhairi musamman sadakoki Allah ya sarrafa ta zuwa ga duk wanda ya san ka zalunce shi akwai abin da ma ka riga ka manta to irin wannan sadaqat da zaka yi sai Allah ya biya kowa yana tunanin da yi masa kaza sai kuma ga wata falala Allah ya kawo masa in da ya kaza shi ma kasance ya manta kai ma ka manta Allah ya samu cika da imani yawan yin ayyukan da'a na nafulfulu domin nafula ita ce wacce kake daukar ta ba komai ba ayyukan nafulfulu da su galibi Allah yake biyan irin wayannan abubuwan yawaita aikin nafulfulu bayan an tsaye da farilla da abubuwa na nafulfulu a ta yi da izinin Allah Allah zai sallami kowa to wannan hadisi sanda da tsira da rauni amma ma'anarsa ta tabbata kamar yace yin sahih bukhari sahih muslim da sauran makamantan waɗannan قال لسان هشام بن عمار قال قال لسان الوليد بن مسلم قال قال لسان إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة نعم يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه وسلم ياتي إن للصائم عند فطره لدعوة wallahi mai azumi yana da wata irin addu'a inda fitri a wajen buɗe bakinsa ma turadu ba a juyar da ita qala ibn abi mulaika ibn abi mulaika yace sami'tu abdullah ibn amr yaqul yace naji abdullah dan amr dan as yana cewa idza aftara idan mutum ya buɗe bakinsa يتي اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي متن يفتاك تمتن ذي الشام ماكي كوكما شي عبد الله عمر بن عاص ينا فتاك إذا يبود أبا كنسا سلا دين عديد سنة دروني أما ينا شوائد في أرفاش باب في الأكل يوم الفطر عند نام قبل أن يخرج babu da ke magana akan cewa ana so ka ci abinci a ranar ƙaramar sallah ƙabula an yakhruj kafin mutum ya fita ya tafi idi ka ci abinci ko ka ci yan wani abubuwa da zai nuna cewa wannan safiyar ba irin ta jiya bace balar samu jubara ibn mukhallis jubara ibn mukhallis da'ifi ne amma galibin in ya samu shawahid da wasu hanyoyi da su iya karfa hadisan su kan iya tsallakewa qala qala samu shaymun an ubaydillah ibn abi bakr an anas ibn malik كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم باية يوم الفطر رانك رمسل حتى يطعم تمرات har sai ya ci wasu 'yan قال لسنا جبارة ابن المغلس قال قال لسنا مندل ابن علي قال قال لسنا عمر ابن الصلبان عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو النبي صلى الله عليه وسلم بايا جدي فيه بايا سما كنت فيها مسلة يوم الفطر أنا كرم مسلة حتى يغدي أصحابه har sai ya ciyar da sabansa waɗanda suke da buƙatar da a ciyar da su min sadaqatul fitr daga zakafin da kai an gane daga zakafin da kai kan nan tuntuni ma an dafa an yi waye da shawarsu an ciyar da musamman ma wato tarkawan sabon da ake rasu alu sufa an ciyar da su sun ci abinci sai a ce to a tashi a tafi hadi wannan shi ma sanadin yana da rauni amma yana da shawara da sai ƙarfafa shi قال لسان محمد بن يحيى قال قال لسان أبو عاصم قال قال لسان ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بايا بتوارانا حتى يأكل هل سياتي وكان لا يأكل يوم النحر أما بايا أرانا واتو ورانا سلا ببا حتى يرجع هل سياتي ودك مسلاتي وانا شي صحيح باب من مات وعليه الصيام رمضان qad farrata fi babu da ke magana akan man mata wanda ya rasu alaihi siyamu ramadan ana bin sa azumin wata ramadan qad farrata fi da ya sakaci a cikinsa sa qad farrata yufarrid tafritan at-tafrid sakaci kenan farrata fihi yayi sakaci a cikinsa ya kamata da yi sai bai ba an gane ko ya kamata da yi sai bai ba to shikenan قال سمع محمد بن يحيى قال قال قتيبة قال قال abisar. عن عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر وعليه صيام شهر duk wanda ya rasu alaihi ana bin sa azumin wata falyut'am anhu a ciyan masa makana kulli yawmin a gurbin kowane yini na azumi ɗaya. miskinun a da miskini ɗaya. wannan ba mazhabar malikiya bace malikiya la yasumu ahadin ahadun an ahadin wani ba zai wani azumi ba kama an kaman kama Allah ya sumu la yusalli ahadun an ahadin hakaza la yusumu ahadun an ahadin kamar yadda wani ba zai wani sallah ba wani ba zai wani azumi ba a wajen Imam Malik rahimahullah an ana bin sai ta bi shikenan Allah shi san me yake ciki a wannan hadisi shi yana da rauni saboda ash'as da'ifi ne an gane ko o da rauninsa kwarai da gaske kuma ba shi da wata hanya za ta iya karfafa shi wannan hadisin kwarai da gaske babu mamata wa alaihi siyamun min nazar kaga can za mu iya ɗauka azumi waɗanda suke ganin cewa za a yi azumin su ma galibi suna yin su sare da azumin bakanci wanda shi na azumin bakanci ya tabbata rama mutum ko ba ka ba na rama azumin bakanci azumin da aka yi wa Allah alƙawari na yi alkawari mutum ya ce yawa Allah alkawari zai yi azumin kaza idan Allah ya sa bukatar sa iri kaza ta biya to wannan fa azumi ya zama wajibi za a iya masa bayan ya wasu to dan da suke ganin za a yi masa azumin ramadana sun dogara da wannan hadisi na ash'as an gane ko da kuma iyasi na cewa auna azumin ramadan zai iya zama wa daidai da azumin wato wato azumin bakance man mata wanda ya rasu alaihi siyamun min nazr ana bin sa azumin bakance قال سنا عبد الله بن سعيد قال قال سنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن مسلم البطين والحكم ابن عتيبة وسلمة ابن كحير عن سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح ومجاهد ابن جبر الضريري عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتماتا تازوجا النبي صلى الله عليه وسلم an gani ya zo kuma sa'ad bin ubada shugaban sahabban madina ko shi ma ya zo ya kawo kokancin wannan to nan wata mata ta zo ta samu annabi sallam ta ce ya rasulullahi annabi Allah inna ukhti matat ƴan uwata ta rasu ko mahaifiyata ta rasu Shi ce mai mahaifiyata ta rasu wa alaiha siyamu shahrayn ana binta azumin wata biyu mutatabi'ai ne a jere azumin wata biyu a jere qala ce ara'aiti ba ni labari laukana ala uku tiki dainun da za a ce ana bin yaruwarki uwarki bashi a kunti ta ƙudinahu za ki biya shi za ki biya mata ba ki ce bala zan biya mata ƙwari ce fa haƙullahi a haƙu cewa laukana ala ummaka ala ummika dainun an gani a kunta ta ƙudi walau kana ala ummiki daynun a kunti qadiyatahu da za a ci ana bin mahaifiyar ke bashi da ki biya mata dan biya mana ta ce wa dainullahi a haƙo bil ƙaba a wata ruwa a haƙo an yi ƙaba bashin Allah shi cancanta da abiya bashin Allah shi cancanta da abiya shi to ana ji to azumin bakance kaga wannan ya zo akan azumin bakanci ƙwari ke cewa bala ƙwala mai ce haƙullah ya haƙu haƙin allah shi cancanta da a cika shi wani hadin sahihi ne قال نعم قال حدثنا زهير بن محمد قال قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وتما تأتي زوجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ما فيها تترسو عليها صوب ana bin ta azumi afa asumu anha shin nai mata azumin qala na'am sai ce eh ku kula ibnu majah wani babu ya kawo hadisin ta haka za ku dinga fahimta fiqhun da kyau a babu mai kawo shi azumin bakance to shi kaga dan kada wani ya dora shi akan ramadana to waɗanda suka ce a ramadana suna ganin cewa wayannan hadisai da suka zo da su za a fake cewa za a iya biyan sa an gane shi zai ce malik hujjar sai ce kamar yadda wani ba zai wani sallah ba wani ba zai wani asali ba to amma su duk galibi ragowar wato malamai suka ce a za a yi za a yi wanda yake ba abin nan ba za a yin sa kwarai da gaske to an ce za a waye zai yi ce ɗansa ɗanta domin cewa ga laukana ala ummiki ko ummika ko ala ukhtiki haka sun suka zo sai wanda yake na jini a gane yawa babu fiman asala fi shan ramadan babu da zo a kan mutumin da ya musulunta a tsakiyar wata ramadan yana musulunta yau za a fara cewa nan gobe za ka tashi da azumi haka zai tashi ko wadai da gaske ya musulunta da rana to zai kame bakinsa yanzu ya musulunta da rana yanzu karfe biyu na rana baba zai kame bakinsa bayan sallafa zai rama daya khalas can wannan na ranar da abin nan ba قال اسمه محمد بن يحيى قال قال اسمه أحمد بن خالد بن الوهبي قال قال اسمه محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال قال سيدنا نعم قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله يتي ايه ko توغم كو جماعه مسلمين وفد ko karabkanmu ko matafiyanmu sun zantar da mu waɗannan da suka zo wajen annabi sallam an gane ko bi islami saqif sun zantar da mu da musulunta saqifa qali cewa qadimu alayhi fi ramadan wajen wajen ramadan suka zo wajen annabi sallam fa daraba alaihim qubbatan sai sa aka sa musu rumfa daraba alaihim qubba sai sa aka musu rumfa fil masjid a masallaci falamma aslamu da suka musulunta samu ma baqiya alaihim min ash-shahr sai suka azumci abin ya rage a gare su na wata an gane ba za a ce to shikenan sai su watan baki ɗaya ba a'a ba za su rama ba misali da rana wannan ɗayan za su rama koyi khalaf sai kuma wanda za su zo nan gaba za su yi amma ta duk abu Allahu amma an gane ba za a yi wa mutum wa kunna nu'azzib mu'azzibina hatta wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'ath rasula ba ma azaba sai mun aiko da manzo to yanzu yanzu manzon ya zo musu musulun da shi ne wannan kwarai da gaske kuma islam ya jibbu ma qablahu musulunci yana rushe abinda da yake kafin sa to sai a dauko wancan mutawa